Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka tsaye a tashar VOA Africa 200.5 sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol har ma da niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a kodayaushe akan hausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya. ga labaran mai karantawa ibrahim kalmasi garba fadar shugaban amurka ta white house ta tabbatar jiya juma'a cewa kwamitin yakin neman zaben shugaba donald trump na sane tun kafin ma a rantsar da shugaba trump a watan janairu cewa michael flynn mutumin da trump ya nada a matsayin mai ba da ƙasa shawara kan tsaro na iya fuskantar bukatar ya yi bayani ga hukumomi kan aikin da ya rika yi wa wasu kasashen waje mai magana da yawon trump sen spicer ya ce ba a sanar da shugaban ƙasa tun daga farko ba cewa filin na da wata alaƙa da ƙasar turkiya wadda ta biya kamfanin filin ɗin dala 530 a bara filin wanda wani janar ɗin sojan amurka ne da ya yi ritaya ya shaidawa ma'aikatar shari'a a wannan satin cewa a bara ya tsaya ma ƙasar turkiya gabanin nan filin ya shaida wa majalisar tarayyar amurka cewa ya tsaya ma wani kamfanin kasar nezalan bara to amma bai ambaci aikin da ya yi ma gwamnatin turkiyya ba kamar yadda dokar amurka ta tanada filin ya gabatar da bayanin ne daga bisani filin ya zama mai baiwa ƙasa shawara kan tsaro ne bayan da trump ya zama shugaban ƙasa a ran 20 ga watan janairu to amma ƙasa da wata bayan nan sai aka kore shi jami'an fadar white house sun ce filin bai sanar da mataimakin shugaban ƙasa michael pence cewa a bara ya gana da jakadan rasha a amurka ba yayin da tsohon shugaban ƙasa barack obama ke bisa mulki daga bisani dai an bayyana cewa filin da jakada sargi kislak sun tattauna game da takunkumin da gwamnatin obama ta kakaba marashar shugaban najeriya muhammadu buhari ya ce yana shirin fara aiki jibi litini bayan hutun tsawon makonni bakwai na jinya a ƙasar waje buhari ya koma najeriya jiya jama'a ya kuma jawabi ga ƙasar a karan farko tun bayan tafiyarsa london ranar 19 ga watan janairu a jawabinsa shugaba buhari ya ce zai sanar da majalisar tarayyar najeriya dawowarsa a hukumance da kuma niyyarsa ta komawa bakin aiki a halin da ake ciki kuma babbar jama'iyyar adawa a najeriya pdp a ta bakin shugaban kwamitin amintattunta sanata walid jibran ta yi ma shugaba buhari lale marhaban tana mai yin tir da duk mai sukar jinyar da buharin ya yi nasiru adamu ilikaya gare ka mu mutanen jama'iyyar pdp muna farin ciki da dawowar muhammadu buhari ƙasar nan lafiya a kullum mu muna masu masa addu'a a kowane taron da muka yi muna fara da addu'a mu roƙi ubangiji allah ya bashi lafiya domin ya taho ya ci gaba da mulkin najeriya Allah Ubangiji ya dawo mana da shi muna fata Allah zai ƙara masa lafiya Allah ne yake rayawa Allah ne yake kashewa su da haka idan ɗan uwanka yana cikin farin ciki ka taya shi farin ciki idan yana bakin ciki ka taya shi bakin ciki yana rashin lafiya ka roƙo masa Allah ya kawo masa sauki wannan rashin lafiya Hamsa wani jibrin wannan ya nuna jam'iyyar PDP dai hamayyarta bata shafi maganar jinyar da shugaban kasa ya je a London ba ai wannan mu ba mahaukata ba ne duk mutumin da ka ga yana adawa da rashin lafiya bai cika ɗan adawa ba buhari waɗansunmu da muka san shi wanda muna jama'iyyar pdp mu ba mahaukata ba ne mun san gaskiya kuma mu faɗe ta gaskiyar ne mun san kuma ƙarya mu guje ta ƙaryar ce a cire mu cikin masu adawan banza na rigima na haɗa fitina na zagin shugabanni an ce ka bi shugabanka a kowane lokaci saboda haka mu adawan mu yana nan amma ba adawan rashin lafiya ba To a gaida Nasiru da wannan rahoton. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump jiya Juma'a ta buƙaci masu gabatar da ƙara na gwamnatin tarayya su 46 da gwamnatin Obama ta naɗa da su gaggauta murabus. Ba sabon bane sabuwar gwamnati ta buƙaci wasu masu mukamin siyasa su aji aiki. To amma irin yadda wannan umarnin ya zo kwatsam da kuma yawan mutanen da ake buƙatar su aji aikin abu ne da ba a saba gani ba. sarah isgus flores wata mai magana da yawon ma'aikatar shari'a ta ce murabus ɗin da aka umarci a yi wanda zai fara aiki zuwa ƙarshen ranar jiya juma'a an buƙace shi ne saboda a samu shimfiɗa ta bai ɗaya ga sabuwar gwamnatin ta ce kafin a samu sabon madadin alƙalan wasu alƙalan dindindin da ke ofishin attorney general ɗin amurka za su ci gaba da ayyukan da suka shafi bincike da gabatar da ƙara da kuma tauna tsakuwa ga masu aikata manyan laifuka. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana buƙatar dala biliyan 4.4 zuwa watan Yuli don hana annobar yunwa addabar ƙasar Yemen da Sudan ta kudu da Somaliya da arewa maso gabashin Najeriya. shugaban sashen agaji na majalisar ɗinkin duniya stephen o'brien wanda kwanan nan ya je ya wato ziyarar gane wa idansa waɗannan ƙasashen ya gaya ma mambobin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya jiya jama'a cewa wato waɗannan ƙasashen ko ko mutanen waɗannan ƙasashen na tsananin wato suna fuskantar tsananin yunwa matuƙar ba ɗauki mataki ba Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu mu sai a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. Amma mu mulkin mungo da Allah. Da ba ta ɗaya mun yi taro Kaduna da sarauniya ta ta gane mu. da ba ta biyu da mu taro kaduna. Tafiya nuka ɗan ƙasar dauna dan bello manyan maza kan jiji kan atiku. Ya gadi mulkin ƙasa tun ga shehu murna muka yi duniya ta yi daɗi. An ba mu mulkin mungo da Allah. An ce mutan bindo an ba su mulkin su. An ba su mulkin su mu ma a ba mu. mu mulkin mu Allah. An ce mutum bindu an ba su mulkin su. An ba su mulkin su mu ma a ba mu murna muka yi duniya ta yi daɗi. An ba mu mulkin mu mun goda Allah. Sa'an nan mutum gana an ba su mulkin su. An ba su mulkin su mu ma a ba mu murna muka yi duniya ta yi daɗi. An ba mu mulkin mu mun goda Allah. To ma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim zannu da ƙoƙari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu a yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai magana akan bullo da sabon tsarin rigakafin cutar shan inna. da aka yi a jihar Neja domin isa ga yaran da suke zaune a wurare masu wuyar isa yayin rigakafin wanda ake cewa hard to reach area a turance. Shi ma rahotonmu na biyu zai yi magana ne akan kyakkyawan tsarin rigakafin yau da kullum da ake gudanarwa yara 'yan ƙasa da shekaru biyar a jihar Kano. Rahotonmu na uku zai mana magana ne akan shawarar da wata kungiya a jihar Bauchi ta baiwa 'yan jarida da su baiwa wayar da kan mata masu juna biyu da kula da lafiyar ƙananan yara fifiko. Rahotonmu na hudu zai magana akan matsalar cutar nan ta tamowa da rashin ingantaccen abinci mai gina jiki ke kawo wa yara ƙanana. Rahotonmu na biyar wanda shine na ƙarshe zai yi mana magana ne akan cutar zazzabin cizon sauro wato malaria. illolinta da yadda za a kare kai daga kamuwa da ita. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da mamman Nasir. Sa'annan jayayya ba su milikin su, an ba ma a mu murna muka yi duniya ta yi daɗi. an ba mu mulkin mungo da Allah. Hulkar gabas ga su an ba su mulkin. Tun da an ba su mulkin su mu ma a ba mu. Tun da biyayya ka ba da mulki Najeriya ta yi daidai a bata. Zama gwamna lugan da ya zo kasan nan. Iyayen mu sun bi shi daidai wa daidai. Ka ji daɗin zama ta da kotun. biyayya idan an biyayya zama ba ya ɓaci. duniya ta daɗi Jami'an kiwon lafiya a jihar Neja sun bullo da wani sabon tsarin da za a tabbatar an yi aikin rigakafin cutar shan inna a wurare masu wahalar shiga a jihar a kokarin da ake yi na fatattakar cutar polio a Najeriya baki ɗaya. Mustapha Nasiru Batsari na da cikakken rahoto. Darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger, Dr. Yahaya na Uzo, ya ce bullo da wannan tsarin ya zama wajibi gare su bisa la'akari da yadda jihar Niger ke da manyan dazuzzuka da kuma ƙoramu masu wahalar shiga a duk lokacin aikin rigakafin kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Harkokin da muke yi a nan primary health care ya zamana ana yin shi yana cikin da abubuwan da muke yi ba kawai zuwa namu asibitin ba ne na shiga cikin gurin da wahala dinnan a shiga alal misali kola yanzu unicef da su suke yi ba da support na wannan sun sun gama zai zamana abin da mu 'yan jihar ah, gwamnati suna yi da kansu kenan e to ana kiran shi hard to reach wannan program ne wanda yake ya nuna mun samu ci gaba sosai a game da rigakafi kuna da wurare masu wahalar shiga rigakafi ne a niger eh, ai kaga shi mu nan jihar niger saboda fadin shi kasan yana da yawa mutanen suna sun barbazu akwai muna da hard to reach wurin da yake da wahalar shiga da yawa fiye da kowane jiha a nan najeriya to wannan ya sa inda muna son mu samu ah, ah, shigan mu samu mutanen da muke so sai mun shi shiga duka wannan wuraren kafin mu samu lambobin da ya kamata mu samu yara duka kowa ya zama ya samu rigakafi A ƙarƙashin wannan shiri dai akwai ƙara yawan ma'aikatan da za a ba su horo na musamman akan aikin rigakafin a wurare masu wahalar shiga a jihar Niger. Bayan kuma samun ma'aikatan dole mu a yi musu training a koya musu to zai e, a koya musu aiki. Duk e. wani kira gare ka ga jama'a musamman wajen baku haɗin kai don samun nasarar rigakafin. to lallai eh, na ɗaya muna so a ci gaba da bamu goyon baya da ake bamu su kuma mutanen manya-manyan jama'o'i a kowane anguwan da muke samun goyon baya su ci gaba da bamu wannan goyon bayan muna neman Uh, kuma yadda da ganewa idan muka zo da wayannan sababbin shirye-shiryen na ɗaukan sababbin wanda za mu koya musu aikin da za su ci gaba a ba mu goyon baya muna dai so a ba mu zaɓi mutanen da muke so mu zaɓa saboda yin aikin mu tabbata su ne za mu samu koyar musu aikin su yi Dr. Yahaya na Uzo, darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger, Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Biyo bayan samar da kyakkyawar tsarin allurar rigakafin yau da kullun da aka bullo da shi a jihar Kano, an shawarci sauran jihohin Najeriya da su kwaikwayi jihar ta Kano domin cimma nasarar aiwatar da rigakafi a jihohinsu, in ji wakilinmu Muhammad Salisu Rabiu. babban jami'in gudanar da rigakafi na jihar kano dr sharif yahaya musa ne ya bayyana haka yayin tattaunawa da shi akan yadda shirin rigakafin yau da kullun ke tafiya a jihar kano allurar rigakafi ta polio da allurar rigakafi ta yau da kullun irin wannan allurori suna samun gagarumin gudunmawa ko hoɓasa daga ɓangaren gwamnati yanzu muka gama magana akan ɓangaren polio irin gagarumin shirin da gwamnati take yi da sauran ma'aikata irin wannan hoɓɓasan da muke samu daga wajen gwamnati a bangaren allurar rigakafin polio muna samun makaman koma ya ɗara shi a bangaren alluran yau da kullum a gaskiya in zan kwatanta kowace daga ciki tana samun babban hoɓɓasa daga bangaren gwamnati abin da gwamnati ta bullo da shi saboda a samu a cimma wannan yara 'yan ƙasa da shekara ɗaya duk ward ward dinmu gwamnati ta samar da abin da muke kira sdd irin wannan furinje masu amfani da hasken rana ta kai su ward ward dinmu yanzu zancen da nake maka fiye da ward ward dinmu guda 399 suna da wannan um, masu amfani da hasken rana so in ka duba wards din da ba mu da shi kaɗan ne daga ciki sannan kuma gwamnati tana so ko kuma ta tabbatar da cewa kowane asibiti komai lungunsa an kai masa allura yanzu ba zancen asibiti ya zo kano ko ya zo karama kuma ya dau allura komai lungu za a dauki um, allura a kai masa so abin da ya rage yanzu kawai shine iyayen yara su tabbatar da cewa suna daukan yaran su yan kasa da shekara daya suna kai su asibitocin nan ana yi gabatar da allurar rigakafin nan allurar rigakafin nan na yan kasa da shekara daya iyayen mu duk sun san su sun san amfanin su sun san illar da suke suke haifarwa idan har suka ce aka ce sun kama yaran nan ba za mu manta da irin illar da ciwon kyanda ko ciwon shawara ko ciwon shan inna da sauran irin wannan ciwukan na wanda suke wa yara illa suke wa yaran mu ba kuma kullum kiran da muke shine rigakafin nan ya fi sauƙi ya fi sauƙin samarwa kuma ya fi sauƙi a kan su iyaye su gabatarwa da 'ya'yansu a kan a ce cutar ta sami yaran nasu kuma ana so a ce ana neman magani so kiran da muke shine a tabbatar da ana zuwa asibiti mafi kusa ana samar da wannan ana karɓar wannan rigakafi na yan ƙasa da shekara ɗaya asibitoci nawa kuke gudanar da wannan shiri muna da asibitoci fiye da dubu ɗaya a kano inda muke gabatar da wannan shiri kuma ba ƙarin bayanin ma da zan yi shine duk asibitocinmu na gwamnati duk asibitocinmu na gwamnati muna gabatar da allurar rigakafi yawancin asibitocinmu na kuɗi muna gabatar da wannan allurar rigakafi so muna gabatar da allurar rigakafi a asibitocinmu na gwamnati da na kuɗi babban jami'in gudanar da rigakafi na jihar kano dr sharif yahaya musa kenan muhammad salis rabiu murya amurka daga kano nigeria a jihar bauchi ƙungiyar mamaye da ke fafutukar inganta lafiyar mata masu juna biyu da yara ƙanana ta shawarci 'yan jarida da su baiwa labarun da suka shafi lafiyar mata masu juna biyu da ƙananan yara fifiko domin ceto su daga halin da suke ciki wakiliyarmu amina abdullahi girbo na da rahoto A wannan makon kungiyar Basam a ƙarƙashin kwamitin ta na KMC ta yi zama da 'yan jaridu inda na zanta da shugaban Basam a jihar Bauchi, Madam Black Absa da ke gidan talabijin na ƙasa reshen jihar Bauchi. Kuma makasudin wannan taron shine don 'yan jarida su sanya za su rinka ba da rahotannin al'amura da suka shafi mata da kuma ƙananan yara. Eh, ƙididdiga ya nuna cewa lallai akwai high rates na mace-macen yau eh, kasa da na mace-macen yara da kuma mata ƙanana idan 'yan jarida ba su ɗauki wannan abun suka dinga rahotanni a kai ba ba za a sani ba daga mace kin gane kina da juna tun kamin ki kai sati 20 ki je ki rijista a wani duk asibitin da ya fi kusa sannan kuma akwai amfani domin mutane su rinka ba da jini domin jini ya yawaita a asibitoci don idan mata ta zo naƙuda ko ta zo a mata aiki zai iya zamana ta samu zuban jini idan babu jini za ta iya rasa ranta a wannan sakamakon na biye kuma da shi muna so ne gwamnati ta yi kokari ta ɗibi ma'aikata don akwai karancin ma'aikatan kiwon lafiya shin kan mata masu cikin nan in an ce ba su zuwa au me ke hana su zuwa au dole mu yi magana idan ana samun mace-macen yara dole mu yi magana akai domin yara mun san dai ba su da baki ba su iya magana ba so yawanci ana damawa ba tare da su ba so ya kamata 'yan jaridu su ba da murya ma mata da kuma yara yara. Madam Bulak Absa kenan na zanta da shugaban mamaye Gideon Popti. 'Yan jaridu su suna nan a kan gaba wanda ya kamata suna wallafa kuma suna ba da mutane labarai yadda ya kamata game da yadda za mu ceci rayukan mata da 'ya'ya a wata wurin aifuwa. 'Yan jaridu nan suna aiki tsakaninsu da Allah ba wai sai an biya su ko kuma sun jira cewa sun wani abu a lokacin da yawa tun kafin ma mu kira su ma sai ga cewa sai sun ɗauki labarai har ga sun sun watsa a sha wuraren da suke aiki gaskiya mun gamsu sosai shugaban mamaye evidence for action kenan a jihar Bauchi Gideon Popti Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya likitoci a jihar Maradin Jamhuriyar Niger na ci gaba da faɗakarwa game da kamuwa da cutar zazzabin cizon sauro wato malaria. Wakilinmu na jihar Maraɗin jamhuriyar Nijar Sha'ibu Mani na ɗauke da rahoto. ko kaman ta kai ga inda ba a so waɗanne irin matakan rigakai ne suka dace da bil'adama ya ɗauka domin tabbatar da kariya da cutar zaɓin cizon sauro ga mata ya zuwa ƙananan yara malam musu ɗanladi da likitar su da ɗangara masassarar cizon sauro ta zama endemic a cikin ƙasar mu ya haka nan kenan ta zama abu ne wanda ake samu yau da kullum rani da damuna da sauransu musamman cikin birane faɗuka tashin da ake kamar yadda mutane suka sani ana ta yaƙi da masassarar cizon sauro wadda ta dan rage kama ba kamar shekarun baya ba ganyen yakunan guda uku dama abu ne wanda muka sani wato kwana cikin gidan sange mai magani wanda ana kira maza da mata da yara ko ne kwan cikin gidan sange kuma ma an hisan mace mai juna biyu ta kwan gidan sange kullun da kullun har lokacin da ta yi har lokacin da yi mun mulmuje kai kullun kenan kwana cikin gidan sange mai magani shine matakai ba duka tashi na uku shine kuma tsaftar muhalli tsaftar muhalli kowa ya santa in muka tsaftace muhallinmu abu ne wanda zai rage man mamu yaduwar masassarar cizon sauro yanan na karshe shine yaki da sabran shi da kanshi wanda ake ke sa dan heshi wani shaltox wani igiyar leko duk da sauransu dai wanda za a dubara a kashe sabran ko a kashe yan shi haka ko bayan haka wani tanadi aka yi ma mata masu ciki ya zuwa ƙananan yaran domin nisanta da illolin cutar zazzabin cizon sauro malam musa alladi sai ka da baki cewa aka samu wani magani wanda za a ba yara kankana da damana yan ƙasa ga shekara biyar saboda in sun sha wannan maganin tsawon wata guda ba su fadi ba su masassarar sauro kuma in wani wata yayi sai a ba su. amma sai da damuna cikin watan nan hudu na damuna ake ba da shi to galibi masara ta kan kama mutane sai ta ta'anzar zuwa halaka masu kan zo likita kenan ina kira gare ku likitoci to kiran da zamu yi da dai kaji alamu na masassarar cizon sauro kai yana ciwo ka yana kasala gabobi suna ciwo ko da ba fali bane ka zo likita a diba a gani in fali ne kaga sai a baka maganin shi eh, tun da wuri sai ka samu ka warke amma in ka taushe hannu baka zo ba kana ɗaukan magani na bakin tasha na a karci kasa na waye to in ba ka karci ƙasar ba ita ƙasar sai ta karce ka an ba a zo da wuri ba a kai magani yana iya kawo higarwa an yana galabatar da su sosai higarwa in kwana sun kare su da ta ko zubar cizon sauro da illar shan jini eh, tana shan jini musamman abin da ake gudu Ka ga mace mai juna biyu jinin tana amfani da shi kuma yaron na amfani da shi to in jininta ya kasance masassarar cizon sauro ta shanye kaga ba za ta haihuwa yaron ko ko aihe shi da karamcin jini ko ko aihe shi ma ba ya da rai ko ya sa ma bari gaba daya malam Musa da kenan na likita Sule Dangara Sha'ibu Mani murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar a gaida Sha'ibu Mani matsalar rashin abinci mai gina jiki ga ƙananan yara shine musababin cutar nan ta tamowa matsalar da takan kama yara a wasu lokutan ma iyaye ba sa fahimtar cewa cutar tamowa ce. Halimatu Abdullahi ta zanta da wata ƙwararriya a fannin kula da ƙananan yara a wani asibiti da ke jihar Jigawa. To ko menene alamomin wannan matsala ta tamowa ga ƙananan yara? Madam Florence Adebola ita ce shugabar da ke kula da ɗakin kula da yara masu tamowa a babban asibiti da ke birnin dutse. abin da ke kawo wannan matsalan tamuwa ya fara daga ran da mace ta samu juna idan ba ta cin ingantaccen abincin da ya kamata za ki gan cewa ita za ta yi samun rashin isasshen jini za ki gan kuma yaron in ta haife shi za ki gan shi ya yi karami idan ta haifi wannan yaron ba ta da isasshen nono to daga wurin akan fara samun alamun shi wannan tamowa daga jinjiri za ki ga cewa kansa yana fadawa baya kiba hmm. so baya samun isasshen nono wasu yaran kuma za ki gan cewa sun samu isasshen nono daga ran da aka haife su har zuwa wata shida da ya kamata yaro ya fara cin abinci za ki gan cewa ba za a ba ma yaron wannan abincin da ya kamata a lokacin wasu gan sun kure wata takwas hmm. idan suka kai wata takwas din ma ba su san abin da ya kamata su ba yaron ba mm. wani za ki ga ga sun fara a wata shida wani ma a wata biyar amma za ki gan cewa ba su san menene ya kamata a ba wannan yaron a wannan lokacin ba daga nan za ki gan cewa yaron baya girma da zarar mace ta ga waɗannan alamomi na ita wannan tamuwa a jikin yaronta idan suka kawo shi asibiti wace irin kulawa kuke ba su farkon kulawa dai shine muka jawo hankalin mata su zo awo a gurin awo mukan koyar musu da irin kala-kalan abinci da ya kamata su ci tun gabanin ma a haifi yaron kamun haifi yaron har sai wannan yaron ya kai wata shida mukan gaya musu suna shayar da yaro ba za su ba da ruwa ba shi da muke kira exclusive breastfeeding har yaron ya kai wata shida idan suka kai mukan ba su shawarwari irin abincin da ya kamata su ci abinci da ya kasu kashi biyar hmm. na farko akwai carbohydrate bangaren wannan shine su shinkafa hatsi doya rogo tuwo taliya su ne a wannan kashin hmm. sannan akwai kashi na biyu shine protein shine akwai nama kwai madara akwai kuma wake wake mana hausa waken soya akwai riɗi akwai gyaɗa a wannan kashin yawwa akwai kuma wanda ya zo daga kitse shine fat and oil man shanu manja man gyaɗa man riɗi man waken soya duk suna wannan wannan kashin sannan mineral and vitamin daga yayin itatuwa akan same su daga kuma alayyahu akan samu su sannan akwai ruwa to idan mace za ta ba yaro ba a son ta ɗauki ɗaya ko biyu ta haɗa abincin nan idan ta ɗauki shinkafa ne ta zuba wake sosai ta sa tumatir ta sa albasa ta yi da manja ta dafa za ta ga yaro na zai samu duka sinadaran da ya kamata shawarin da zan basu shine idan mace da zara ta ga cewa ba ta da isasshen nono ta zo asibiti wayan za ta suna shan kunun kanwa ba kunun kanwa za su sha ba su zo asibiti za a ba su shawarwari mace ma da zara ta yi ciki ma ta zo awo don a wurin awon za a ba su shawarwari irin abincin da ya kamata su ci da suna da ciki har suka aihu har za su yaye yaro za a gaggaya musu abin da ya kamata su ci. Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. A gaida Halimatu Abdullahi da wannan rahoto daga dutsen jihar Jigawa. Ibrahim Alfa Ahmed gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. Kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya. To a takaice fadar shugaban Amurka ta White House ta tabbatar jiya Juma'a cewa kwamitin yaƙi neman zaben shugaba Donald Trump na sane tun kafin ma a rantsar da shugaba Trump a watan Janairu cewa Michael Flynn mutumin da Trump ya nada a matsayin mai ba da ƙasa shawara kan tsaro na iya fuskantar buƙatar ya yi bayani ga hukumomi kan aikin da ya rika yi a baya ga wata kasar waje shugaban najeriya muhammadu buhari ya ce yana shirin fara aiki jibu litini bayan hutun tsawon makonni bakwai na jinya a kasar waje a jawabinsa ga 'yan najeriya shugaba buhari ya ce zai sanar da majalisar tarayyar najeriya dawowarsa hukumance da kuma niyyarsa ta komawa bakin aiki gwamnatin shugaban amurka donald trump jiya juma'a ta buƙaci masu gabatar da ƙara na gwamnatin tarayya su 46 da su na da gwamnatin obama ta naɗa da su yi murabus nan take ba sabon abu ba ne sabuwar gwamnati ta buƙaci masu mukamin siyasa su aji aiki to amma irin yadda umarnin ya zo kwatsam na da ban mamaki masu mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can da al'asar idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri nisar filhashin gumal ke cewa ku huta lafiya.